وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسي نتهي لثلاثين دبير شكين كرسون لتاتم العدد المفرد كمسي جبات الوقت فانتو لتاتم بضم جميع الإمام الإسلامي يرسوا الهجرات الأريجية لحسن الشدة wajen shekara dubu da dari daya da tamanin da hudu da suka shige muna yi masa addu'a da sauran malamai magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gafara da rahama kuma za mu yi kokarin karanta hadisin uku zuwa shida da da 627 shafi na 203 kenan insha Allah ta'ala wato darasin ya dace da babin da alimamu bukari ya mata da shi ne babin na da da takwas do'a 278 du'a ilwa'afi bi da dubaini muhimmancin dan uwa ya yi ma wani musulmi addu'a a doron gaibi wato muhimmancin musulmi ya yi ma wani musulmi addu'a alhali baya wurin a littafin lisanul arab mujallar nasarar shafin biyu da biyu. idan aka ce abba haru yi ma gaba amka, idan aka ce a tsoron gaibi ana nufin wato ba ta gani abin ya auku ka yi ma wani addu'a alhali baya wurin yana da muhimmanci a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya ware babin saboda shi babu du'a il akhi bi bahri al-bayt babin bayani akan addu'ar dan uwa a doron gaibi addu'ar da dan uwa ya ma dan uwansa alhali baya wurin حدثنا عبد الله بن يزيد العدوي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عبد الرحمن بن زياد يجي قال لي عبد الله بن يزيد آه سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجى عبد الله بن عمرو يارو ايدو حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء عبد الله بن عمر الفهازين عبد الله بن عمر يارو ايدو حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي أبصر الدعاء إجابة الدعاء دا أكفي قد جوت أمسا تا إذا كي دعاء غائب لغائب addu'ar wanda ya faku ga wani wanda ya faku wato addu'ar mutumin da baya ganin wani ya masa addu'a yi addu'a wanda kai masa addu'an baya ganin ka kai ma ba ka ganin sa sai zama to ga'ibun da ga'ibin wannan ya faku ya yi addu'a ga wani wanda ya faku wannan addu'ar ita ce aka fi gaggauta amsa ta shine ne afsara'ul du'a ijabata wato addu'ar da aka fi gaggauta Hamsa game da ita ita ce addu'ar da mutum ya yi ma wani alhali baya wani wannan hadisi yana sunan abi yana kitabu salati babu du'ai bi bahril bayt hadith abdullah ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ala. yace manzon Allah ya ce inna asra addu'a dua ijabatan da'watu ga'ibin li ga'ibin kusan lafazin iri ɗaya ne inna asra ad-du'a ijabatan da'watu ga'ibin li ga'ibin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce lallai addu'ar da aka fi gaggauta amsa amsa ta ita ce addu'ar wanda ya faku ga wani wanda ya faku haka nan al'imamu turmizi shi ma wato ya rawaito hadisin nan sunan turmizi kitabun birri wa silati babu ma ja'a fi da'wati al-afidi afi li afidi bi bahri al-gaibi wato hadisin nan gaba daya mutum da ya rawaito shi shine Abdurrahman bin Ziyad bin al-ibridi kuma malamin yana da rauni saboda haka sa hadisin bai inganta ba yana ba'ifu sunan abi dawud hadisin 269 akwai ba hadisin Abdullahi bin abbas wanda shi ma ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa da'awatani laysa bainahuma wa baina Allah hijab akwai wasu addu'o'i guda biyu waɗanda babu shamaki tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum yayi addu'a babu shamaki Allah zai karba addu'a guda biyu annabi sallallahu alaihi yake da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuce shi wa da'watul mar'i li aqibi bi bayt da kuma addu'ar da mutum ya dan uwansa a doron gaibi wato kai addu'a ma wani alhali baya gudun ma san kai masa addu'a ba kayi ne saboda Allah kawai wato waɗannan addu'o'i guda biyu babu shamaki tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala idan an cuci mutum ya roki Allah nan take Allah yana karba idan mutum ya yi ma wani dan uwa addu'a alhali baya gurin nan ma Allah yana karba shi ma hadisin Abdullah bin Abbas bai inganta ba yana silsilatu ba'ifa hadisin al-Imam Bukhari ya fi musani cewa hadisin nan bai inganta ba matsalin hadisi ne na iyaka ya kawo hadisin a wannan littafin ka gani kawo shi a sayyid bukari ba ya kawo hadisin bai inganta ba amma me yasa ya kawo hadisin tunda bai inganta ba ya kawo hadisin duk da cewar bai inganta ba sannan sai ya koro hadisai da suka inganta don ya nuna muka cewa ko da dai wannan bai inganta ba to ga wasu nan a bayan su waɗanda sun inganta a dalilin su wancan hadisin ana aiki da shi saboda haka yasa zaka ga wasu suna rubuta cewa hadisin hadisun hasanun wal hadisul hasan hadisin yana da kyau saboda akwai wasu hadisai da aka samu waɗanda suke magana akan abu ɗaya da shi wannan hadisin yake magana a kai amma dai isnadin hadisin ba dai bane saboda haka yasa ma'anar hadisin ta inganta la shakka idan an cuci mutum yayi addu'a Allah zai karɓa la shakka Allah yana amsa addu'an mutumin da yana dan uwansa alhali bai san yana mishi ba amma dai isnadin hadisin Abdullah bin Abbas bai inganta ba isnadin hadisin Abdullah bin Amr bai inganta ba sai mu karanta hadisin da ya inganta حدثنا بشر بن محمد السقطياني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام البخاري عند حدثنا عبد الله يشرو ينال لابن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح التجيبي قال أخبرني شرحبير بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن, عبد الرحمن الحبلي أنه سمع السنابي بن عبد الرحمن بن قصيلة المرادي الصلابي سنة عبد الرحمن بن أصيل المرادي وتولى يعني زمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم amma cikin ikon Allah ranar da ya iso madina ba a daɗe da fin nazawar manzon Allah ba ya iso madina an riga an yi jana'izar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai dai ya tarar da sai abubakar yana halifanci kuma ya dinga ya zauna madina ya yi tsalla bayan sai na abubakar saboda ka ya ruwaito hadisan sai na abubakar a siddi daga tun da dai bai gama zuwa allah ba a ce mai sahabi amma ana la'akari da irin waɗannan tabi'ai da cewa manyan malamai saboda sun sami damar ganin manyan sahabban manzon allah sun samu ganin khulafa'ur rashidun sannan abubakar umar usman ali tabi'i idan tabi'i ya zamani da waɗannan manyan sahabbai ana daukan sa babban tabi'i to shine hadisin sa ana ce mar as-sunabi abdurrahman bin usayd al-murabi asalin sunan annahu sami'a aba bakr bin siddiq radiyallahu anhu ya bi sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda sunna abubakar yana cewa inna da'awatal akhi killa tustajabu addu'ar da dan uwa yayi ma wani dan uwa domin Allah <clears throat> ana alkanta inna da'awatal afi fillah addu'ar dan uwa ba dan uwa na jini ba ana nufin dan uwa wato fillahi dan uwa na addini ka yi ma wani addu'a ba dan dan uwanka na jini ba sai dan dan uwanka ne na imani musulmi ne saboda ka sai ka masa addu'a bai ma san kai ba sai kuma abubakar ya ce tustajabu ana karban wannan addu'a to wannan hadisin isnadin sa ya inganta ba dai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba waye ya faɗa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ba zai faɗi irin wannan magana ta ra'ayinsa ba ya za a yi ya san ana karfan addu'a in ba dai ya ji maganar daga wajen manzon Allah ba hadisin yana shu'abul iman na imamu bai haƙi hadisin dubu tara da hamsin da takwas lallai wannan hadisin ya inganta saboda haka musulmi ya yi ma ɗan uwansa addu'a idan aka ce ɗan uwa ɗan uwa na addinin Allah ba ɗan uwa na jini ba ka yi ma wani addu’a musulmi ne dan uwanka ka masa addu’a bai matan ka yi ba Allah yana karba ta sai hadisi na gaba ta dafana muhammad bin salam al-bikandi قال حدثنا يحيى بن عدي غنية الخزاعي قال أخبرنا عبد الملك بن عدي سليمان الفزاري عن أبي الزبير abu zubair shine muhammad bin muslim al-qurashi muhammad bin muslim al-qurashi an safwan bin abdullah bin safwan al-qurashi shi safwan bin abdullah bin safwan al-qurashi yana auren yarinyar abu dardadi shi sa ya ce kana tahta dardadu bintu abin dardadi yana auren addarda'u sunan mace ne ita ce yar abu darda don haka yasa ake masa alkuniya da ita baban addarda addarda sunanta kenan to tana auren shi abu darda sahabi ne to ya bada labari ya ce kadimtu alaihi mushal na isa siriya saboda abu darda ya zauna a siriya bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai ba su zauna a gari ɗaya ba a bayan wafaci na manzo sahabai sun rarrabu wasu sun yi gabacin duniya wasu yamma wasu kudu wasu arewa to da yawa sahabai sun koma sha syria daga cikinsu akwai abu dardai yana cewa kadimtu alaihimu mushan na isa sham na isa gare su wato ya tafi syria wajen surukansa kenan fa wajadtu ummu darda fil bayt sai na tarar da ummu darda tana gida wace ummu darda ke nan saboda matan sa biyu kowace ana kiranta ummu darda akwai ummu darda al-kubra akwai ummu darda al-sughra ummu darda al-kubra ita sahabiya ce amma ummu darda al-sughra ita ba sahabiya ba ce ibn hajar yana cewa shi a fahimtar fahimtarsa ba ummu darzai al-kubra bace saboda ta dade da rasuwa lokacin da ya isa sham ya tarar da ummu darzai al-kubra ita wannan ba sahabiya bace amma tana cikin malamai wato daga cikin tabi'ai ya tarar da ummu darzai fil baiti a gida walam ajid abu darzai ban tarar da abu darzai ba qalat sai ta ce min أتريد الحج العام شين كان لازم ذاك تفأيك الحج شكرا بنا كان دنيا قلت سنتي نعم فريقها قالوا سيتجي فادعوا الله لنا بخير إن كانت تكروك من الله بمدى الخير تروك من الخير ورن الله سبحانه وتعالى wanda ya sa malamai suke cewa idan ka ce wa mai tafiya aikin hajji ya maka addu'a ba kai laifi ba tunda kaga ga tabi'ai sun yi fadullah lana bi khairi ka roƙa mana Allah ya ba mu alkhairi idan aka ce alkhairi ya kunshi dukkan wani abu mai kyau a rayuwa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna da'watal mar'il muslim mustajabatu li afihi lallai addu'ar mutum musulmi ana amsanta idan ya yi maɗan uwansa bi baharin gaibi a doron gaibi idan ya yi maɗan uwansa addu'an alhali baya gure to Allah yana karɓa inda ra'atihi malakun muwakkal a daidai kansa akwai wani mala'ika da aka wakilta shi kullama da ali akhihi bi khairin duk sa'ilin da mutum ya roƙa maɗan uwansa alkhairi kala sai mala'ikan ya ce amin wa laka bi mislin kai ma Allah ya baka kutankwacin wannan wato shi mala'ikan yana maka addu'a kai kana yi dan uwa shi kuma mala'ikan sai ya maka wato hikimar abin shine kamar yadda malami suke cewa aljaza'u bi jinsil amal ana saka maka ne gurgudan aikinka kai kai ma dan uwa addu'a baka bai ganka ba bai san kana yi ba to mala'ika ba kana ganin shi ba ka ganin shi ba kuma ka kuma sani ba sai mala'ika shi ma ya maka to muhimmancin abin shi ne kai ba lallai bane a karbi naka amma na mala'ika garanti ne to wannan ya sa wasu malamai suke cewa abu darda'i al-kubra saboda ta danganta hadisi ga manzon Allah kai tsaye saboda ummu darda'i al-kubra ita ce sahabiya ita ce take da ikon cewa annabi ya ce amma ita a sugura ba za ta ce annabi ya ce ba sai dai ta ce na ji mijina ya ce annabi ya ce tunda ita ba ta hajiya ba ce amma tunda ita ta ce eh, innan nabiya kana ya kaga tana tabbatar da abin da ta ji ne amma duk da haka malamai na cewa baya baya tabbatar da cewa ita ummu da ya kubra ce wani da manyan masana hadisi suke magana kai to kada sai safwan bin abdullah bin safwan al-qurashi yace falakitu abu darda'i fi suqi na bar gida sai na hadu da abu darda'i a kasuwa fa qala mithla zalika sai shi ma ya faɗi irin haka irin abin da matarsa ta faɗa mana a gida shi ma abu darda'i ya faɗa mana haka ya furu anin nabi akwai riwaya da ce yarwihi anin nabi don haka ma'anan ya kuru anin nabi yana riwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana jingina hadisin ga manzon Allah wannan isnadin yana cikin sahiha hadisin 1399 wannan hadisin yana sahihu muslim yanda lafazin ya zo haka al-imam muslim ya kawo kaga al-imam al-imam bukhari ya kawo hadisin al-littafin al-adab al-mufrad amma al-imam muslim ya kawo hadisin al-fahim muslim shi ne hadisin 2732 yana kitabu zikiri wa du'a babu fadli du'a lil muslimina bi zahri al-ghaib kuma ya sake ruwaito wani hadisi shi al-imam muslim a wuri da hadisin Talha bin Ubaydullah bin Karim maimakon surikin abu darda shi ya ruwaito wannan hadisi inda yana auren yar abu darda yana auren ad-darda to wannan hadisin kuma ubaidullah bin kari wanda ba ba ne ga abu jardani amma ya rawaito hadisin kai tsaye daga ummu jarda as-sughra ba al-kubra ba Ya ce yace haddathatni ummu dardai ummu dardai ta bada labari ta qalat tace haddathani sayyidi mai gidana ya ba labari annahu a sami'a rasulullahi yaqul to kaga al-kubra ce shi yasa ibn hajar yace hadisin nan ba na al-kubra bace saboda ita al-kubra ta dade da rasuwa ta dade da rasuwa ummu dardai a sugura ta ce mai gidana ya ban labari cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yana cewa man da ali akhihi bi bahr al-gayb wanda yayi ma dan uwansa addu'a akan doron gaibi qala al-malakul muwakkal bihi amin mala'ikan da aka wajinta masa zai ce amin wa laka bi mislin kai ma ina roƙa maka misalin abin da ka roƙa mu dan uwanka hadisin yana sunan Abi Dawud kitabus salat babu du'a bahr al-ghaib da sunan Ibn Majah kitab al-manasik babu fadli du'a al-hajj wannan eh, ibn Majah ya sanya hadisin a babin babi musamman da ya yi a kan addu'ar alhazai tana da falala sai kawo hadisun nan sahabi ne bai ke cewa za ka tafi aikin haji ne eh, abin nan sahabiya take cewa za ka tafi aikin haji ne to idan ka je ka mana addu'a kaga ya gwada cewa wato aikin haji addu'a tana da falala allah allah mu da kuke zakarta la shakka akwai gurare waɗanda ana samun ijaba kamar guda bakwai a aikin hajji a shakka duk wanda ya addu'a Allah madaukaki zai amsa mishi wanda cikin su akwai at-tawaf akwai as-sa'i da kuma babban wuri shine arfa da kuma muftalifa duk waɗannan wurare ne na ijaba haka nan wurin jifa guda biyu ne so mahalli bakwai ne a wurin aikin hajji wanda in kayi addu'a ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai karba maka wani abu ne sananne saboda hadisai da aka samu da dama waɗanda suke magana akan fadalan waɗannan wurare. babban abu shine mu sani Allah yana nan ƙasar da muke kuma Allah shi ne dai a makka amma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wasu gurare wanda akan haka yi qayyim ya yi magana mai tsawo a littafin zafin ma'ad yana cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi halittarsa bai bar halittarsa a daraja ɗaya ba sai ya zaɓi wasu mutane sama da wuce wanda ya faɗa mana a cikin alkur'ani inna allaha astafa adam wa nuha wa ali ibrahim Allah ya zabi wasu kan wasu to haka nan da ya halittu sammai sai ya zabi wata sama kan wata a doron ƙasa ma kanta ba darajar ƙasa ɗaya bace a wurin Allah akwai inda Allah ya zaba akan saura saboda haka makka la shakka wuri ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba don haka yasa addu'ar da aka yi ta a maka ba ka ɗaukan daidai take da addu'ar da aka yi a wani bare akwai tabbacin ijaba da ake samu ga wanda ya roƙi Allah subhanahu wata'ala al-imam nawawi wannan hadisin muka karanta mun ce yana sahihu muslim yana kitabu zikiri wa du'a yana babi fadlu du'a lil muslimin bi bahr al-ghaib ka roƙa wa musulmai wani alkhairi alhali ba su sani ba akwai falala saboda ka limamu nawa yake sharhin hadisi wato sharhu sahihi muslim juzu na biyar shafin ɗari biyar da saba'in da bakwai ya yake abinda a annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi bi bahri gaibi ka roƙa ma dan uwa alkhairi akan doron gaibi ma'anarsa fi gaibatul mad'u fi gaibatul mad'u lahu wa fi sirrihi ka roƙa wa mutum wani alkhairi alhali baya gudu sannan akwai sirri saboda ka da zaran ka faɗa na maka addu'a to wannan abin da ake nema din a rasa shi wato ta inda za ka gane kuskure da muke yi idan ka yi maɗan uwa addu'a kuma ko haɗu da ke azu Allah ya ɗazu ba nake kamar ka addu'a to ai abu ya baci ba a yi shi ala bahari da gaibi ba idan akan gaibi ne ba zai taba sani ba hatta shi siya ba zai taba sani ba shi sa aka ce wasi sirri ba, amma da yake abin akwai kiwa kiwa hmm? wani ma zai ce zan je maka addu'a kaga shi ba ma ba ne me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake karban wannan addu'a tunda shi hadisi ya tabbata wannan hadisin muttafaqun alayh manzo Allah ya ce inna da'watal mar'il muslim mustajabatu li akhihi bi bahri al-bayt in dai za ka yi ma dan uwa addu'a a doron gaibi bai sani ba Allah zai karba me yasa Allah zai karba al-imam an-nawawi da sauran masana hadisi suna cewa li annahu ablagu fil ikhlas saboda addu'ar ta kai makura wajen ikhlasi ka san shi Allah madaukaki abin da yake so shine ikhlasi kai domin sa to addu'ar da kai kuwa a koye muna sujuda na roƙa ma wani alkhairi bai taba sani ba ban taba gaya mar ba saboda na yarda da Allah shi Allah da na roƙa ya sani saboda ka ban damu da in gaya mishi ba na roƙa masa saboda ikhlasi ba ni ma son kowa ya sani sai dai Allah da na roƙa masa kawai kaga ikhlasin nan shi yasa Allah ke karba wato wannan shi ke nuna cewa da yawa addu'a da muke dalilin da ke sa Allah zai karba babu ikhlasi sai ce wa fi hada fadlu du'a li akhihi almuslim bi mahal albayt wannan shi tabbatar da falalar addu'a ga dan uwa musulmi a doron gaibi alhaji bai sani ba wannan shine abin da annabi ya takwadaitar da mu yanayin wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna mana kenan saboda ka hatta addu'o'i da yake sa mu yi a sallah za ka ga yana kwadaitar da mu kada mu rika roƙa mu kawunan mu kadai ba laifi ba ne don ka roƙa mu kanka kai kadai amma ka ringa sa wasu a cikin addu'an saboda me saboda fatan ka samu ijaba din saboda ka idan kana sallah kana cewa assalamu alaina baka ce assalamu alayya ba ko assalamu alaina sai kuma ka ce ne wa ala ibadillahi salihin kaga ka roƙa mu bayin Allah na kware duka baka ce assalamu alayya sai ka wuce kawai ba babu son kai sai ka roƙa ma kanka ka roƙa ma ƴan uwa musulmi saboda ke sa wannan addu'a da kake gani tana da albarka mai yawa domin yi ta a ƙarshen sallah yi ta lokacin da kake ganawa da Allah baka riga ka yi sallama ba saboda idan ka yi sallama an gama ganawar kafin a yi sallama ka roƙi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya koya masa bai wannan addu'a saboda muhimmancin ta shine al-imamu nawawi yace wa law ali jama'ati min al da a ce zai roka ma jama'ar musulmai da yawa hasal hadhihi al-fadila wannan fadila za wa fada walau da ali jumlatul muslimina da zai yi addu'a ga wasu tarin musulmai fa zahir husuluha ha'aiba ya bada misali da labarin wani daga cikin salaf kana ba'd salaf كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة ويشكل ما لم يكن مقباتا أخي واني من ذكره هكما عند يجي وانا حديثي saboda haka shi bai roƙon wani abu makansa ma na a baya misali idan yana buƙatar kuɗi ne su juda ya ce Allah ka ba mawa da kuɗi zai ce Allah ka bani ba na zai faru <laughs> mala'ika zai ce kai ma haka to sai ya samu kuɗi sai ta li'anna har tuk ta jaba saboda za a karba wa ya hasudu lahu mislaha kuma zai samu irin ta. akwai wata wani misali game da labarin aisha allah ya kara mata yadda aisha ta ba mu labari ta ce lamar aiki min annabi fi ba nafsin Kina da wata bukata amma ban gabatar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da naga alamar yana cikin kwanciyar hankali wanda wannan ya koya mana cewar ka riga kiyaye lokuta da mutum yake da nutsuwa idan kana da bukata kar ka ringa tunkarar mutum da bukata a kowane lokaci ka kiwace halinsa tana kiwatar halin manzo Allah ta ga lokacin da manzo Allah yake cikin kwanciyar hankali yana da daɗin rai sannan sai ta gabatar da damuwanta sai ta ce ya rasulullah ud'ullaha li ka roƙa min Allah ji Aisha ta min addu'a kala sai manzo Allah ya ce Allahumma ghfir li Aisha ya Allah ka gafarta ma Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara laifinta da ya gabata da laifinta da ya jinkirta wa ma asarrat wa ma a'lanat laifin da ta bayyana da laifin da ta boye ai Aisha da ta ji wannan babban sai ta fashe da dariya abinda ta nema abinda aka ba ta yafi wanda ta nema tana ta dariya hatta ta kafa ra'su hafi hijirha min al sai da ta hada kanta da jinya saboda murna wanda Allah yana ta kallon su tana dariya sai ce mata a yasun riki du'ai addu'a na ya faranta miki rai ne sai ta ce wa mali la du'a du'a'uka wannan addu'a da kai ya aka yi ko ba zai faranta min rai ba ni abin da na roƙa wanda aka yafi ya fi abin da na nema sai sai manzo Allah ya ce au wallahi na rantsa miki da Allah إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة na da sai miki da Allah wannan addu'a da nake miki ba ke kade bane duk al'umma ta ina musu a sallah haka amma ba ta sani ba ita ta dauka wato ita kade ce aka yi wa saboda kai ta take ta murna shi sai manzo Allah ya ce duk al'umma ta ina musu wannan addu'a kuma a kowace sallah ina yi amma ga babu wanda ya sani sai ranar da yake gaya mata hadisin yana sahihu ibn hibban yana sahihu mawarid eh, bama'an hadisin dubu bakwai da dari ɗaya da goma sha don haka babban abu game da ikhlasi ikhlasi wanda shine jagoran aiki gaba daya duk ibada da mutum ya yi matukar babu ikhlasi aikin banza ne wanda shine babban abin da ya kamata musulmi ya mai da hankali ko ne ka yi shi wallahi idan babu ikhlasi kai aikin banza inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a Qur'ani a gurare da dama matsayin ikhlasi man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada saboda haka yasa duk masana hadisi suke magana akan ikhlasi shi ke sa a karbi addu'an bawa take kuma dalilin da yasa idan ka roka ma wani addu'a nan take sai Allah ya karba saboda akwai ikhlas kamar da Imam Mubarak Furi yake cewa eh, tumayyazu da'watu ga'ibin li ga'ib li khulusi wa sidqin niyya idan kai ma dan uwa addu'a bai sani ba kaga addu'arka da farko akwai ikhlas sannan akwai gaskiya a ciki babu karya kuma sannan yace wa bugdihi an riya wa sum'a wannan addu'ar taka ta nisanci riya baka yi dan a gani ba baka kuma faɗa ba wani ya ji don da zarar yi abu don wani ya gani wannan riya ce Allah ba zai karba ba akan haka ya sa malamai suke cewa ikhlasin nan shine wato jikon dukkan wani aiki hatta addu'a hatta zikiri da aiki, don haka hatta zikiri da zakiri Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wazkur rabbaka fi nafsika ba a son kaɗa ga murya kana zikiri don ne za a rasa ikhlas za a samu riya to duk aikin sai ya barci Allah ya ce ma annabi da kansa wasu rabbaka magana ce da manzon Allah ka yi zikirin mahaliccinka a yana fi nafsika a cikin rai harshenka yana motsi da laifi don ba a son riya ta shigo da zarar ya ta shigo aiki a baci to wannan ya tabbatar mana hadisin aisha ya tabbatar mana babu laifi mutum ya nemi a masa addu'a ba kaga aisha ce ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya rasulullah qulullah hadi ka roka min Allah to ina matsayin ka ce a roka maka Allah la shakka babu laifi amma malamai suna cewa abinda aka so shine kai ka roka Abin da aka fi so shi ne kai ka roƙi Allah ne ko ka ce wa da roƙa ne hmm. za ka ɗauka kamar ah, wato cewa a roƙa maka ɗin shi ne alhari ba hakan bane wanda ya zo cikin fasawar lajina da dalilin 24 shafin 261 talabu du'a'i wa mu ba mubahan mutum ya samu malami ya ce da Allah ka yi min tofi ko a karanta musu alkur'ani saboda iska ya same shi mu babu ne babu ne amma ne tarkuhuma wal istighna'u anil nasi wa qiyamuhu bihima bi nafsihi ahsan ka roki Allah da kanka shi yafi saboda Allah subhanahu wata'ala in ma laifi ne kai kan shi saboda ka kai ne ka fi sanin girman laifin da kai ma Allah saboda ka kai ka ce ma Allah na yi laifi ka gafarta ne ina roƙon kaza saboda haka ya nuna muhimmanci na imanin ka da Allah da yarda da hukuncinsa amma idan har zaka ce wa yi min addu'a kaga ka dauka kenan wato wani zai iya dauke ma dawainiya saboda haka akwai nakasa na tawakkali a zuciyar bawa da yarda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala amma ba laifi bane dan ka ce wa yi min addu'a ba laifi bane tun daga shi ah, Aisha ta yi sahabbai sun yi wanda akan haka ne ibn taymiya ya magana mai tsawo a littafin majmu fatawa mujallal na farko yana shafin 181 yana cewa idan ka dubi tarihin musulunci ka dubi manyan sahabban manzon Allah zaka ga lam yu'raf qabbu anna as-siddiq wa nahwuhu min akabir as-sahaba sa'aluhu shay'an min dhalik manyan sahabbai sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali sayyidina Usman ba za ka samu bini bini ya rasulullah kai min addu'a la ba su yin haka saboda addu'ar ibada ce addu'ar ibada ce wala sa'aluhu an yad'u lakum wa in kana yatlubuna minhu an yad'u lil muslimin amma sukan ce ya rasulullah kai addu'a ga musulmai kuma sukan nema din ba shakka ko dan ba laifi bane tunda ana samun lokuta wanda za ka samu sahabbai din sun ce ya rasulullahi ne addu'a wanda ya faru da anas bin malik mahaifiyarsa ta ce ya rasulullah kai ma yaron nan addu'a sahabbai suka nemi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkanta amma sun sani addu'a ibada ce saboda haka sun fi mai da hankali ga addu'ar su kai tsaye ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda yana tabbatar da imaninka da yardanka da Allah wanda ba a san a samu alwasi ba akwai misali da dama kamar labarin da abu amurat ansari ya bayar ya ce kun nama a rasulullahi fi gaza mun taba tafiya wani yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asaba an-nas naqmasa mutane suka samu yunwa mai tsanani fasta adana an-nas rasulullahi fi nahri bi bahrihim saboda ka sai wasu sahabbai suka zo suka yi nufin za su soke rakuma da rakuma ake hawa ana tafiya yaki yanzu abinci ya kare saboda haka tun da rakumi kuma halal ne kaga sai a yi soke rakuman ci to amma kafin su yi suka ce kai kar mu fara soke rakuman mun nan sai mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, sahabbai Allah ya riga ya yi musu gargadi la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli saboda ka ba sa shan gaban Allah da manzo duk abin da za su yi sukan yi kokarin sanin hukuncin Allah a kai tunda tafiyar suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu manzon Allah ya rasulullah ga yunwa ta yi tsanani gare mu a wannan tafiya da muke ciki to muna gani tun da muna san rakuma muna iya sokewa mu samu abinci yani yuballigu na Allah bihi wanda naman da za mu samu cikin rakuma din zai isar da mu har mu koma gida sai na Umar yana wurin sai na Umar ya lura Annabi sallallahu alaihi wasallam zai amsa musu kad hamma an ya azana lahum fi nahri ba'dhi dhahri manzo Allah ya yunkura zai ce ku je ku soke rakuma sai ta da umar ya ce kokari ya dace ya ce ya rasulullah ina da ina da tambaya sai manzo Allah ya ce me tambayar ka kaifa bina da nahnu lakina qaum gadan ya rasulullah mun fito yaki ne kuma muna fatan gobe ne za mu haɗu da abokan gaba gobe to idan muka kira kuma za mu haɗu da abokan gaban nan muna faɗa a ƙasa su suna faɗa a kan abin hawa ka san wanda ke faɗa akan abin hawa ya fi nasara akan wanda ke kasa walakin saboda ta ni a shawararta yadda suka roƙa su soke raguma din ba shi ne ba ni a gani na in ra'aita amma sai in ka gani ya rasulullah wanda hange na ne tunani na ne ni a tunani na an tajjuwa الناس ببقايا أوزانهم فتجمعهم ka kira mutane kowa ya kawo dama guzurin da ya rike na abinci a zo a tara a gabanka kowa ya kawo idan an tara a gabanka sun masallallahu fi bil baraka kai sai ka roƙa mana Allah ya sanya albarka cikin wannan abincin fa inna Allah ne a tunanina sayubariku lana fi da'awatika Allah zai yi albarka ma addu'arka au sayuballiguna bi da'watika wato Allah zai isar da mu bukatun mu cimma bukatun mu ta dalilin addu'a ka za mu yake a babu da yake fada annabi sallallahu alaihi wasallam bi bakaya azabi manzo Allah yake to kowa ya kawo ragowar abincinsa sai aka yi ta zuwa ana tara fada Allah nasu yajibuna bil hafiya min al-ba'd wani zai dauko tafin hannu ya rage wani ma kwaya ta rage masa sai ya dabino kwaya daya wa kana aqdahu man ja'a bi ta'im tamri yace wanda ya fi kawo abinci mai yawa shine wanda ya kawo dabino da ya kai sa'i daya kaga abincin duk ya kare ki fada ma'a rasulullah sai manzon Allah ya hada su ya hada abincin sun makama sai ya miƙe fada ma sha Allah an yadu manzon Allah ya ka addu'a gwargwadon tsawon lokacin da Allah ya raba bayan ya yi addu'a kuma da aljaisha sai ya ce to sojoji su zo bi audiyar kowa ya zo da abin ɗiba aka yi layi wa amara kuma an yi hasafu ka ɗibi abin da ka ga dama ya ce fa ma ba fiye filjen shi ba mada malahu babu wata jaka da aka yi aka taho da ita wannan yaƙi saboda sa abin abinci ne da aka cika ko bai iya nufi amma duk da haka abincin da yana na gaba manzon Allah bai rabu ba kowa ya samu abin da zai ci kuma ga raguwan na nan yanda yake saboda haka fa bai ka rasulullah sai manzon Allah ya kashe da dariya hatta badat nawaridu sai da aka ga hakoransa sai manzon Allah ya kaga murya ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah na shaida cewar ba abin da ya cancanta abota maka ce Allah kuma na da cewa ni manzo ne na Allah sai manzo Allah ya ce to la yalqi la yalqa abdun mu'minun biha babu bawan da zai gamu da Allah da waɗannan kalmomi biyu shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah babu bawan da zai gamu da Allah da su illa hajabatu anin nar yawmal qiyamah ce kalmomin nan sun yi masa garkuwa game da wuta a ranar kiyama sau da ka yi kokari ka mutu da kalmar shahada wato ba wai ka faɗe ta a lokacin mutuwa ba ka tabbata zuciyarka tana da yaƙini da ma'anar la ilaha illallah da kuma muhammadun rasulullah kana da yaƙini ba ka shakka domin mutum ya mutu da shakka to la shakka ba zai tsira ba a kiyama Allah ta tare sa'anan kaga sai na Umar ya roki manzon Allah ya rasulullah yi wa mutane addu'a kuma sai annabi in ka lura sai an kai makura sahabai suke cewa ya rasulullah shigo saboda sun fahimci addu'a ibada ce don haka ba wai yar bukata da ta taso da ake ku nemo manzo ku nemo manzo to ai addu'a ibada ce addu'a ibada ce don haka kamata ya kai da kanka amma idan aka kai makura an kai makura to zai ka ce jama'a a taya mu ba ke kenan abu ya zama muhimmi saboda ka aisha tana roƙon allah allah ya mata gafara da'iman amma tun da haka tana ganin kar tun da dai ga ta ga manzon allah bari ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taya ta addu'a allah ya mata gafara يعني وإنما كان فعله ذلك بعض المسلمين كما فعله الأعمى أن يرد أن يدعو الله له ليرد عليه بصره شنو ابن تيمية يقول كمر يندى مكاهو يروي كما الله يروك أمر الله يداومر دجنسا saboda addu'arsa ba za ta iya wannan ba eh, dole sai an gama da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan abu huraira ibn taymiya ya bada misali da shi yani sa'alahu abu huraira an yadu Allah an yuhabbibahu yani wa ummuhu ila ibadihi mu'minin wa nahwu zalika ya rasulullah ka roka min Allah mahaifiyata ta musulunta manzo Allah ya roka masa Allah sai ta musulunta ya Allah ka roƙa ai eh, manzo Allah ka roƙa min Allah in samu farin jini da ni da mahaifiyata wurin musulmai sai Allah manzo Allah ya roƙa masa Allah don haka yasa Abu Hurairah yake da masoya har zuwa yau wanda muna cikin su da ikon Allah Allah ya ƙara musu yarda a don haka wato ka roƙi mutum ya maka addu'a ka roƙi mutum ya maka addu'a ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana da iyaka ne iyakarsa karka saki jiki da cewa wannan mutum ya maka addu'a kawai kai kana bacci in kai haka to na kafar imani ne gare ka sannan kuma yana nuna baka ma san Allah ba baka ma san Allah ba saboda ka shi Allah wato za a mai dabara tunda kai ne laifi ne bari ka sa wasu roƙa mun sai ya baka kaga an an an an yi dabara an biyan ki a to ba daidai ba ne wato ka tsaya kana addu'ar eh, karkace a taya ka addu'a ma kai ka yi ba daidai ba ne ka tsaya ma addu'a sosai kuma ya kasance sai abu ya tsananta kafin za ka nemi a taya ka addu'a wato ka fi mai da hankali wajen roƙon Allah subhanahu ta'ala da kanka wato babu laifin mutum ya nemi wato musulmi uwa ya masa addu'a matukar abinda da kake roƙon abu ne wanda ɗan adam zai iya to dalika an min al ma ya kabiru al-makaduku alai wal makaduk kajirun ala du'a illahi wa mas'alati ka ce wani ta yada addu'a zai iya addu'a don haka bai saba musulmar manzon Allah ba yani fa lihaza kana talabu du'a jahizan kama yatlubu minhu al-i'anata bima yaqdiru alayh wato da addu'a da taimako duk ne kana iya zuwa ka ce wani taimaka min da kuɗi saboda kaga zai iya baka kuɗi wani taimaka min da addu'a saboda zai iya taya ka addu'a amma abinda ɗan adam ba zai iya ba to haramun ne ka ce a roƙa ma yani wal af'al allati yaqdiru alayha yana cewa Eh, wannan ya zo cikin majmu fatawa mujallar na farko shafin gari tisin da uku idan ka ce wani ya taya ka addu'a wannan abin da kai bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ba illa dai abin da ake tsoro shine kada fadayinka ya koma ga dan adam maimakon ya koma ga Allah wato abin da ke faruwa kenan da yawa gare mu har ma mukan ce wani mutum ne addu'arsa ta fice? to Allah wani malami da kuke ganin da ya roki Allah za a karba wato ba mu san illa da ke wannan ba illa da take wurin shi ne mu ya zo ga ɗan adam maimakon ya koma ga Allah saboda ka da zaran bukata ta zo ba ma tinkara Allah sai mu ne tinkaruwa mu tinkari ɗan adam saboda an ce wannan da ya roki Allah za a karba ta nan shaidan ya raba mu wato da imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kare mu wanda shi ne ke cewa eh, tarkuhu ila ragabati ila Allah wa rasulihi afdal min min ragabati ila al-makhluq wa an wayi gari da zarar bukata ta same ka sai kana hangen malam wani da yaro ka za a karba to kwadayi kuwa kai ka ka kwadayi ga Allah yana daga cikin ƙa'idojin tauhidi wanda shine Allah tabaraka ta'ala ya bamu labarin annabawa a cikin alqur'ani Eh, idan kwaɗayin wani abu ya same su wa suke mika kwaɗayin su gare shi Allah idan tsoron wani abu ya same su wa suke mika tsoron su gare shi Allah to idan aka waye gari kwaɗayin nan maimakon ka mika shi ga Allah sai kana tunanin ka mika shi ga ɗan adam to ka ɗauki wani aikin da ya kamata a yi ma Allah ka koma kana yi ma ɗan adam saboda haka na ce ta tauhidi mai girman gaske Allah ya samu gani sannan na biyu ya ce babu laifi na ƙasa ya nemi na sama da shi ya masa addu'a kamar yadda na sama yake da damar ya nemi na ƙasa ya masa addu'a wato ita addu'a ba a la'akari da cewa babban malami shi zai yi la na sama yana neman na ƙasa ya taya shi addu'a na ƙasa yana neman na sama ya taya shi addu'a ba ka sanin waye addu'a sa Allah zai karba wanda ya zo cikin majmu fata mujalla na 27 shafin 67 yushrabu lil muslim an yatlaba ad-du'a mimman huwa fawqahu wa min mimman huwa dunahu misali anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku min salati da manzon Allah yace mu masa salati me yake nema wurin mu addu'a ce idan kace Allahumma salli ala Muhammad me kake kana addu'a yanzu ka ji manzon Allah daraja ne la su ga sama yana neman na kasa ya tashi addu'a ba domin na kasa din nan zai kai darajar shi ba faqad ya talabu du'a min al-a'la wal adna wanda in ka dubi tarihi zaka samu wurare da dama an samu manyan mutane sun nemi kanana su musu addu'a don haka ita addu'a ba a cewa sai an dubi babban mutum kafin nan za a nemi addu'a wurinsa lakin lamma amara na bi salati alaihi wa talaba wasila lahu zakara anna man salla marra sallallahu alaihi biha ashara shi mazan Allah yake idan kamar addu'a kai mai salati ɗaya Allah zai maka goma sai aka waye gari wato ba ka yin gori gare shi a kiyama ba za ka iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga shi ta inda ɗan adam bai iya masa gori ya ce min salati saboda ka a kiyama mai yiwa idan aljanna ta gagara yake ce manzo na fai maka Eh, salati kaga za ka makori ko dan wannan shi ne sai manzo Allah ya ce to ai Allah ya maka goma saboda haka shi ne mai maka gori ba dai kai kamar gori ba man salla alayya duk wanda ya min salati in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu biha alaihi asharan Allah zai masa salati goma yani man salla alayhi marra sallallahu biha alaihi asharan wa anna man sa'ala lahu alwasila sai ce idan an yi kiran sallah ku roƙa min alwasila Allah ya bani alwasila ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana yana cewa mu masa addu'a to anan ma baka da ikon goli sai yace idan ka roƙa mar shi kuma zai cece ka a kiyama to abin da zai maka yafi wanda kai mar kaga har yanzu dai ba mu da inda zamu goranta wani abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana talabuhu minna liman fa'atina fi zalika saboda haka da manzo Allah ya yake kunin salati ba amfani shi bane amfanin waye amfanin mu ne saboda in kai daya Allah ya ma goma in ka roƙa mar alwasila shi kuma ya cece ka kiyama saboda haka amfanin mu ne ba amfani shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa baina man فرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يفعل غيره لحاجة إليه فقط akwai misalin abin da ya faɗa na cewa babban mutum ya nemi karami ya masa addu'a wanda babban misali ne wanda aka yi mana da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ku min salati wanda wani a ce ai masa salati a roƙa mar Allah amma hakika amfanin namu to akwai misali wanda ibn taymiya ya bayar anan wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya a sahihu muslim zakara na alkarani manzo Allah ya ambaci labarin wanda ake kiran shi uwaitu sai ya ce masa na umar in istata'ta an yi yastaghfira laka faf'al ya kai umar akwai wani mutum zai bayyana wani mutum zai bayyana sunansa uwaitu in za ka iya neman ya gafarta ya roƙa ma gafaran Allah kai ga fa mutumin ba zai bayyana a zamanin sahabbai ba kaga ba sahabi ne kenan ya za a yi a ce tabi'i darajarsa ta fi ta sahabi wanda shi ne kuma ka ga gashi manzon Allah ya ce wani mutum zai hito sunansa uwaisu yake gaya ma umar in za ka iya neman ya roƙa ma Allah ya maka gabara to ka yi hadisin yana sahih muslim yana kitabu fada'il sahaba babu min fada'il uwais ne farani radiyallahu anhu hadisin na biyu. sunan shi uwais hadisin usayr bin jabir usayr yake kana umar bin al-khattab idza ata alayhi amdad ahli al-yaman sa'alahu to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan wasiya ga sayyidina umar sayyidina umar bai manta ba sayyidina abubakar ya gama zamanin sa ya rasu Allah ya sayyidina umar ya zama shugaba to duka yayin da aka samu sojoji sun fito ta yankin yaman domin duk irin da za a tura mayaka to akan aika sassan kasashen musulunci a ce ana bukatan karin sojoji tunda tafi da umar tafi da usman abinda aka yi ta yi kenan jihadi na yada musulunci sai zaman to sojoji sun yi karanci saboda ka dole sai an nemi tallafi daga kasashen waje saboda ka umar ya kan aika yaman ina ne duka wasu ma da kansu suke kawo kawunan su sojojin to idan aka samu sojoji sun fito ta yankin yaman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya ringa tambayan waɗannan sojoji a fikun uwaisun bin amir sai Umar zai ce cikin ku akwai uwaisu dan amir sai ce babu amma duk da irin sojoji za su zo ta yankin yaman saboda manzo Allah ya riga ya gaya mar shi wannan uwaisu din ta yankin yaman ne hatta ata ala uwaisu ana nan ranar sai gashi Allah ya haɗa shi da goyi sai da Umar ya ce a cikin ku akwai su gina Amir suka ce eh akwai to ku kira shi aka kawo shi sai da Umar ya ce an anta su gina Amir kai ne su ɗan Amir ya ce na. sai da Umar ya ce min Murad daga ƙabilar Murad ya ce na. sun ba min ƙaran sannan kana daga yankin ƙabilar ƙaran. saboda manzon Allah yake uwaisun alqarani mutumin alqaran yace na amfare ko sai sai na umar yake kana bika barsun da ka taɓa samun cuta na kirci fa bari ta minhu ka warke illa mawdi a dirham sai dai akwai wani guri wanda bai fi fadin su ne ba shine bai warke ba yana daidai ka. haka ne wannan duk bayanin manzon Allah ne yace na yace laka walida kuma an ce kana da mahaifiyarka tana da rai tana da mahaifiya haka ne ya ce na amfani mahaifiya tana da rai kaga wannan ya tabbata yanzu Allah ya faɗa mar ne daga wahayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi tun zamanin mutumin bai yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi sai na umar yace sami'tu rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa ya ati alaikum uwaisu bi mu'amir. uwaitu bin amir zai taho gare ma'a amdadi ahlil yaman zai taho tare da sojoji da suka fito ta yankin yaman min muradin zai fito daga eh, kabilar murad min karani wato cikin karan duk kabila guda ne kana bihi baratun yana da cuta na kirji eh, fa bara'a minhu illa mawdi abirham ya warke sai dai akwai tabo eh, wuri guda da bai warke a jikinsa ba wanda bai faɗin sulaiman da huwa lidatun yana da mahaifiya huwa biha barun ya kasance mai biyayya mai kirki gare ta sai manzo Allah ya ce masa na Umar law aqsama ala Allah la abarra da dai wannan bawan Allah zai yi ma Allah rantsuwa to Allah ba zai warware rantsuwa ka sai ya tabbatar akwai irin waɗannan bayin Allah wallahi sai kai sai Allah ya mana kaza kuma Allah sai yi fa'inin ta ba ta an yi tafiyar laka wanzu Allah ya ce idan za ka iya neman mutumin nan ya roga maka gafaran Allah wanzu Allah ya ce min faf'al in yi saboda ka umar ya ce ni na ji a wata riwaya yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna khairat tabi'ina mafi alkhairin tabi'ai gaba su waɗanda za su zo bayan sahabbai rajulun yuqalu lahu uwaisun wani mutum ne da ake kiransa uwaisun wala walidatun yana da mahaifiya wa kana biki bayadun yana da wata cuta kamar ta kuturta fa da Allah sai uwaisun ya roki Allah fa azhabahu anhu sai Allah ya raba shi da wannan cuta illa mawdi'ar dirham fi surrati sai dai wurin da bai fi faɗin su ne ba wanda yana daidai cibiyarsa haka din ne yake duk haka ne sai na umar ya ce fastar firli to ka roƙa min Allah gafaran Allah in ji sai na umar dan abinda manzon Allah ya faɗa ke fastagfara lahu su kuwa sai roƙa masa gafaran Allah sai sai na umar ya ce ai da turi to yanzu ina kai nufin zaka za zaka zauna Madina ne ko wucewa zaka yi sai ce a'a ni kufa zan tafi sai ce za a tubu laka ila amili habarin rubuta ma takarda in ka je kufa akwai gwamna na da yake kufa sai ya taimaka maka sai ya ce a kunu fi ka na ce a habbu ilai ka banni in shiga cikin talakawa waɗanda ba a san su ba shine na fito ba in je in san gwamna ba haka nan suka rabu da sayyidina umar ta kana min al'amin mukbil shekara da ta zagayo sai aka samu alhazai yani min asharafi mutane sun fito daga yankin kuma za su tafi aikin hajji sai na umar sai yana tambayar su ya labarin uwaitu sai a bashi labari ya ni taraktu bai baiti kalilin mata to uwaitu kake faɗa lallai akwai wani mutum mun san shi uwaitu yi wannan mutum talaka ne na iyaka ana gaya mu sai umar gidan ba komi shi ba abin da ma ya mallaka ko shimfiɗa bai da shi haƙaratun mata dinkin a matsayin aiki? rayuwar yana cikin tsananin kunci ba shi da komai amma lallai mun san shi sai na umar ce to ba yi da komai sai na umar ce na ji manzon Allah yana cewa ya ati alaikum uwaisun bin amir ma da ahli yaman min muradin ya karanta musu wannan hadisin ya ce musu kuna ganin sa da ke ba shi da gata ba shi da komi manzon Allah ya ce lau a kasama alallahi la abarra da zai yi ma Allah rantsuwa Allah zai tabbatar da rantsuwarsa Allah ba zai kunyata shi ba ce in ka koma kufa yi kokari ka neme shi ya roƙa ma Allah gafara kai baka san darajar wannan mutumin ba saboda ka bayan an dawo aikin hajji sai mutum ya zo ah, ya ce ma uwai su istagfiri ne don Allah ka roƙa min Allah ya gafarta min sai uwai su ya ce a a ta ahdasa ahdasu ahdan bi safarin salihin ai yanzu kai ne ma ka dawo daga tafiya ta kwarai baka dade da dawowa daga tafiya ta kwarai ba saboda ka fassar birni kai za ka roƙa min gafaran Allah wanda ya tafi aikin haji ya dawo kenan ashe ya kamata ya roƙa ma Allah saboda ka sa malamai suka ce idan mutum ya dawo aikin haji har yanzu ana fatar ijaba ta addu'arsa saboda bai riga ya koma kuma gidan jiyan ba eh, daga dawowarsa akwai raguwar da burbushi na imani in ya dace da imanin a can kala sai mutum ya ce istaghfir li dan Allah ka roƙa min Allah ya gafarta min ya sake maimaitawa shi ma an da ahdasu ahadan bi safarin salih fassara fi kai ne yanzu ka dawo daga tafiya ta kwarai saboda ka kai ne zaka roƙa min Allah ka ce maka ka roƙa min Allah sai ya ce to bari ga ba gaskiya tafiyar da nayi aikin hajji nan na hadu da sai Umar ya kuma tona asirin ka ya gaya min kaiwa hmm, laqitu umar ce na hadu sai na ka hadu da umar yace na hadu da shi yace to Allah gafarta mana fastaghfara lahu fa fadina lahu nas ce Allah gafarta mana to mutumin da ya dawo ka san asiri mutum ɗaya ne ake asiri da shi to da ka yanzu asirin ya fallasa gari ko ina labari ya shiga fa fadina lahu nas mutane kowa ya samu labarin uwaisu ga matsayinsa saboda ka dare na yi sai bar gare baya kuma a sani haka ake fatan ikilasi usairu da ke ba da labarin ya ce to ni na bashi ma tufafin da ya sa tufafi wani lokaci na taɓa zuwa na bashi tufafi na ce shi ka sa kuma tufafin ba ma mai tsada ba fa kana kullama ra'ahu insanu har ma in mutum ya ganshi sai ce wai min aina li waitin hadhihi hadhihi burda su waitu ne aka samu sabon kaya saboda mutane ba su san shi ba ba su san shi ba yana ba da labarai ce jama'a ba san wannan mutumin ba wai har ma da ya samu riga kuma rigar ma ba mai tsada ba amma da an gaya ce su uwai su an samu babban atamfa an samu hadisin yana al-musnad imam ahmad shine hadisin 268 al-Imam Ahmad ya kawo shi a farkon littafi yana kitabul musannaf kitab fadail yani ma zikira fi Uwais al-Qarni wato al-musannaf ibn Abi Shayba hadisi na 4756 hadisi sai na Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake sayakdamu alaikum rajulun yuqadu lahu Uwais manzo Allah ya tabbatar hadisin ya taho wato ta hanyoyi da yawa kuma ya inganta saboda haka wato wannan sai ya nuna cewa babban mutum yakan nemi addu'a wajen karamin mutum wane uwaisu in za a haɗa darajarsa da na umar wane shi amma saboda mazan Allah ya nuna mana a kowane zamani ana iya samun na kwarai wanda hatta magabata suna iya buƙatar addu'a shi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutum na umar haka saboda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ishara yake da cewar karka ɗauka da'iman akwai a ƙasa da kai babu wanda kai ya kai ka daraja a ƙasa da kai sai a samu wanda ke da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda yana da abin da kai baka da shi saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum da Umar haka a littafin siyaru a alamin mubala al-imam zahabi ya kawo labarin uwaisu mai karani yana mujalla na na shafi na ishirin da lokacin da sai na umar ya haɗu da shi ya ce masa kaji kaji abinda mazan allah ya faɗa da sunanka da ƙabilarka da ma irin jinyar da kai da addu'ar da kai allah ya raba ka da wannan cuta dalilin da ya sa ma allah yake karban addu'arka saboda kana kyautata wa mahaifiya duk mazan allah ya faɗa mana saboda haka yasa rikon iyaye da kyau yana da fa'ida ga mutum a rayuwarsa ta duniya kafin a je kiyama saboda ki wa mahaifiyarsa da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa Allah ya yake karban addu'arsa to wannan lokacin da sayyidina Umar ya gaya mar duka saboda haka sayyidina Umar yace don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya min in istata'ta an yastaghfira laka faf'al idan zaka iya neman wannan bawan Allah ya roƙa ma Allah to kai saboda kai ta nake cewa ka roƙa min Allah ya gafarta ni ji amsar da ya baya yace awa yastaghfiru li mithli awa yastaghfiru mithli li mithlika ya amiral mu'minin yanzu iri na zai roƙa maka zai roƙi gafaran Allah mai irinka ya kai shugaban masu imani inji yana cewa yanzu kamar ni har in roki Allah ya gafarta wa mutum kamar ka kaga shi ma ya rena kansa to wannan shine halin mutanen kwarai eh, da zaran wato alama ta ɗaukaka ta samu gare sai su nuna ba kowa ya bai sai su nuna ba su kai komi ba yani fadda Allah rajulun kana yaskaru bi akwai kamar yadda Imam Zahabi ya bada labari yace akwai wani mutum a Kufa wanda yake wulakanta shi yana izgili da shi duk sa'ilin da ya ganshi sai ya faɗa min fakar magana ne eh, saboda ya ganshi ba shi da gata ba yi da komi bai tare da kowa saboda ka duk sa'ilin da ya ganshi sai akwai wani kirari ma da yake mar wata kalma na batanci kasa akwai masu irin wannan za ka ga duk sa'ilin da ya ganka zai faɗa ma wata kalma na batanci na kaskanci saboda rainin wani shi wannan mutumin ya saba yi yana ta wulakanta uwaisu uwaisu bai taɓa rama ba ana nan sai shi ma ta ta kama shi zuwa madina yana zuwa ya kuma samu haduwa da sayyidina umar sayyidina umar ya tambaye shi yace masa ko ka san wanda ake kiransa uwaisu yace a ah, to uwaisu dai guda ne a kufa aka wani mutum na nan mara mara kima ya faɗi maganganu marasa kyau ga sayyidina umar fina rajulun ya amiral mu'minin da lahu uwaisu sai da umar ya ce adire fala uraka tudrikuhu mara kai kuma zanku ma ba na ma tunanin zaka same shi da rai saboda sai da umar yana ganin wannan ba zai samu gafaran Allah ba sai da umar maza ka ruga ka koma kufa ka nemi gafaran wannan mutumi sai da umar ya ce fala ura ka tudurku ba na maganin irin ka za ka same shi da rai bari har ka samu gafaran Allah saboda mutumin banzari ai kuwa bai tsaya ba fa akbar zalika ar-rajulu hatta dakhala ala uwais ya dawo kufa ya dinga shiga unguwanni har aka nuna masa dakin da yake yana ko zuwa ya same shi ya kuza bai ta gida ba kabla an yace ahlaku fa qala lahu uwais bin uwais yace ta ma hadhihi adatuka wannan ai ba haka muka san ka ba kai da na san ka duk sa'idin nan sadiga kiranin da kake min ga ma badalaka me ya faru sai ce ka yi wa Allah ka nemar rukanin Allah ya gafarta ne sami su umar ya kudu fi ka kaza wa kaza na ji umar yana faɗin kaza da kaza fafsan firli ka roƙa ne Allah ya gafarta ne na yi ne to kala sai uwan ya ce la'af af'al ni ko ba zan roƙa ba kaga shi ma da ranar sa ba zan roƙi Allah ya gafarta maka ba amma hatta taj'ala alali alaika, sai ka min alƙawari la tafkara bi fi ma ba'd daga yau baka sake faɗin magana mara kyau gare ni ko wani wa Allah tadkura ma salita min Umar da ahadin nabiyu kai alkawari ba za ka gaya ma kowa abin da sayyidina Umar ya gaya maka kar wani ya ji yace na na yadda fastaghfara lahu saboda ka sai roƙa mara gafaran Allah Usairu ya ce fa ma da bisa amma ina fa ma da an fasha amruhu bil kufa alamar ya riga ya yadu ta san mutane ba su cika rufe bakunansu ba mutane wato al'amura sun shahara shi kuwaitu bai sani ba saboda ka ranar shi sayar da yake ba da labarinsa ya ce sai na shiga wurinsa na ce ya ake ya kai dan uwa la'uraka eh, ujub wa nahnu la nashkur ba wato kafin ka ankara al'amarin ka fa yaya to abinda nake tsoro kada fa a waye gari ji da kai ya shige ka saboda yanzu mutane sun sani sai ya ce ma da fi haza yani ma ataballagu jin jinnati ni ba ba na isarwa ga mutane mutane ke yaya ya ta maganganu su yanzu saboda haka sai ya ce amma tun da hakan ya faru dole zai bar gari saboda haka sai ya bar garin ba a ma sani ba wato zaman ya gagare shi saboda wannan shahara da ya yi, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ga na Ali za a tafi yakin Safin yana tare da sayyidina Ali a cikin wannan yaki Allah ya karbi ransa wannan yayi shahada wannan ka duba usul gaba fi ma'rifati sahaba yana mujallad da bishatan gari ku da 33 akan haka ne a shafu sahih muslim al-imam an-nawawi wato a cikin na shafin da shafin da shida. yace wa fi hadisihi fadlu birril walidai hadisin uwais ya tabbatar mana falala game da kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye yana da albarka kwarai wanda a dalilin sa addu'ar ka Allah yana karba wa fadlul uslati wa ifa'ul ahwal sannan yana tabbatar mana falalan mutum ya boye kansa ya boye kansa wato karka nuna karka nuna wata falala da Allah subhanahu wata'ala ya maka saboda gudun ji da kai da kuma rashin ikhlasi Allah ya tabbatar mana da imani da koyi da mutanen kwarai mu karanta hadisi na gaba Musa حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي وشهاب بن عباد malamai ما لم karanta da كرنت nan ga imam Bukhari da malaminsa da ya fi shahara shine al-imam Musa bin Ismail ko a littafin al'adabul za ka ga yana yawaita kawo hadisin wannan malami sannan na biyu ne shahab bin abbad al-abdi kala su biyun suka karanta da hadisin nan suka ce haddasana Hamad bin salama al-basri an afa bin sa'id ya karbo hadisi daga afa bin sa'id an abihi shi kuma ya karbo daga babansa shine as-sa'id bin malik as-saqafi shi kuma fa ya karbo hadisan abdullahi bin amr sahabin da sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi bin amr ya bada labari yace qala rajulun wani mutum ya taba cewa Allahumma ghfir li wa ya Allah ka gafarta min da Muhammadu wahdana mu kaɗai. fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da yaji sai yace laqad hajabtaha an nasin ai ka tsare addu'an ka tsare alkhairin ga mutane masu yawa ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah da yaba mu addu'a da aka yi hadisin yana al-musnad hadisin 6882 yana irwa gari hadisin 170 wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari yana sahih muslim ya zo ta riwayar sahabbai da yawa wato abin da yasa al-imam bukhari kawo hadisin nan kun ga yana ko yana karantar da mu mu rika yin addu'a ma yan uwa a gaibi ba su ma san muna musu ba to idan ka tashi addu'an fa kar ka roki alkhairi da wani ku kadai ka rika ne roƙon alkhairi mu mutane da yawa sai ba da misali da wannan addu'a kamar eh, misali in ka duba ta alqur'ani zaka ga manzanni suna roƙon Allah subhanahu wata'ala suna iya fara addu'a da da su amma ƙarshe zaka ga sun sa bayin Allah rabbi gfirli wa liwalidayya wa liman dakala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati kaga ya fara da kansa amma karshe ba an shigar da mu'minai maza da mata saboda rahamar Allah tana da faɗi don haka lokacin da wannan yake Allah ka gafarta min ni da Muhammadu mu kadai sai manzo Allah yake ka tsare rahama ga mutane masu yawa ita ko rahamar Allah ta ga mai kowa saboda kai sa al-Imam Bukhari da ya kawo hadisin a Sahihul Bukhari yana kitabul adab babu rahmatin nasi wal baha'im hadisin 5664 amma hadisin Abu Huraira Sahih Bukhari al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira ba hadisin Abdullah bin Amr ba wadanda suka bada labarin suna da yawa Abu Huraira yace kama Rasulullahi fi salatin wa kunna ma'ahu wata rana manzon Allah ya tashi ya tsaya sallah sallar jam'i muna bayansa muna cikin sallah faƙala a arabiyu wa fi salati wani ba ƙauye shi ma yana sahu sai ce allahumma rahamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada da ƙarfi kowa yana ji a masallacin ya allah ka yi min rahama ni da muhammadu kar ka yi rahama ga kowa kaga ya faɗa don aji ne dama waɗanda suke masallacin su sai wato daga shi sai manzo la tarham ma'ana ahada karka yi rahama ga kowa tare da mu ana sahu ba daga kauyancin balarabi falan ma sallama nabi sallallahu alaihi lokacin da annabi ya sallama shine sai ya ce ma wannan balarabi qala lil a'rabi laqad hajjarta waqi'an laqad hajjarta waqi'an hakika ka kunta ta abu mai fadi kaga manzon Allah bai ce sallar ka ta baci ba saboda magana da ya yi a jahilci saboda haka yasa malamai suke cewa wanda ya magana a jahilci da wanda ya magana a kuskure da wanda ya magana a larura ba ta baci ba manzo Allah bai ce sallaka ta baci ba bare yana ma cikin sahu liman yana dauke kuskuren mamu yuridu rahmatallah wato annabi yana nufin ka kuntata rahmar Allah wanda dama rahmar Allah tana da baki hadisin yana sahihu muslim da sharhin hadisi ya zo cikin eh, da tulkari alhafiz ma'aini mujallar 30 da sharhin 31 wa annahu allazi bala fil masjid shi wannan ba kauye shi yayi tsari a masallaci shi da ake kira tsira, al-yamani shi ma mutumin yaman ne tsira duk da cewa akwai sabani game da asalin sunan wanda yayi wannan kauyen ce wal kalam alai eh, da umdatul qari shafin sai bukhari mujallal 32 shafin 191 da fathul bari da ibnu hajar mujallal na farko shafin 396 zaka ga bayanai da masana hadisi suka yi game da labarin akwai riwaya ta imamu Bukhari da ta zo da bayanin abu hadisin Abu Huraira kama an arabiyun wani balaraban kawai ya miƙe fa bala fil masjid ya fitsari a masallaci a masallaci ya fitsari wanda shi ke nuna haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama ilaihi an-nas liyaqau bihi har wasu sun zabura za su maki. shi sai manzo Allah ya ce da'uhu ku bashi yana ma tsarin manzo Allah ya ce ku kyale shi ya gama idan ya gama riku ala qawlihi eh, sadlan min ma'i ku nemo babban guga na ruwa sai a zuba ma inda ya tsari da annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ta al-Imam Bukhari fazajarahu nas mutane sun martawa a wata riwayar ba fasara ilaihin nasu mutane sun zabura sun tunkari shi za a buge shi saboda ya tsari a masallaci fatanawalahu nas wata riwaya ya'ani hadisin ya taho lahu turqun an sahaba akwai hadisin Anas bin Malik akwai hadisin Abdullah bin Amr wanda shine yake cikin al-adab al-mufrad sannan akwai hadisin al-Imam Bukhari Abu Huraira al-Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisin Abu Huraira da kuma Anas bin Malik a hadisin Anas faqalat sahaba lokacin da suka ga ya fara fitsari sabai suna mahma kai kai kai fa faha bihin nas haka da yanzu cikin sunan nasai فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الله يجي مسلم إنما بئستم ميسرين ku fa an aike ku ne ku zama masu sauki walam tub'atu mu'assirin ba a aike ku ku zama masu tsanani ba ka duba fa ana fitsari a masallaci a manzon Allah yake kar yi wa mai fitsarin matawa a bashi ya gama Allah ka samu ya koyi da ba na tsammanin haka zai faru a yau dan mutum bugu zai sha a hadisin Anas bin Malik bainama nahnu fil masjid ma'a rasulillah muna cikin masallaci tare da manzon Allah in ja'a wani balaraban kawai yazo fa qama yahudu fil masjid ya kama fitsari a masallacin kawai fa qala ashabu rasulillah sahabbai suna mahma manzon Allah yace la tazrimu kar ku katse mar handari ji annabi sallallahu alaihi wai abashi ma ya gaba ji manzo fa tarafu suka shi hatta ba da sai da ya gama fitsarinsa sama ina rasulullahi da awu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da ya zo sai ce masa inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al irin waɗannan masallatai da muke yi a zamanin yanzu ba a yi su don fitsari ba walal kazar ba a yi su don kazanta ba inna ma iya zikirin lahi azza wa jalla masallaci an gina shi ne saboda zikirin Allah wa salati saboda sallah wa qira'atul qur'an saboda karatun alqur'ani manzo Allah yana gaya mishi saboda bai sani bane isar da hujja kenan wannan shi yasa malamai suke cewa baka da ikon hukunta wani abu sai ka katse hanzarin dan adam dan baka sani ba ko jahili ne bai sani ba ba kauye manzo Allah yake gaya mar kaga wannan an gina shi ne don kaza don kaza ba a yi don kaza hadisi ya zo cikin sunan abi dawud hadisin abu sa'id al-khudri shi ma ya bada labari dakala a'rabiyun al-masjid wannan balarabe ya shigo masallaci fa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu ثم قال سيدي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيجويا سيجي مثلا تحجرت واطئا سيباوان الله كاكنت كابو نفادي ثم لم يلبس an balifin masjid sannan kuma sai shi tsari a masallaci don hadisin sai riwaya abu huraira yana nuna cewar sai da ya fi tsari a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka ɗebo ruwa aka jika wurin wanda shine dalilin da yasa malamin suke cewa shi masallaci idan aka yi tsari wurin ba wanke shi ake ba zuba ruwa ake idan ruwan aka zuba mai yawa shikenan idan aka zuba ruwa aka mai yawa shikenan abin da aka yi kenan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi manzo Allah sai ya shiga sallah to ana sallah shine balaraban ya tuna irin saukin halin manzon Allah mutane na son su buge shi wasu ma sun yi yunkuri ya ga sahabbai idanun sun canza sai ga shi manzon Allah ya ce a ah, ku bashi kar ku katse mar hanzari yana ta audawa saboda ka sai daga murya ya ce Allah ka gafarta min ni da Muhammadu mu kadai saboda sauran dukansa za su yi ko hadisin ya zo ta riwayar wajil bin al-afka akwai riwayar abdullah bin ma'aqil bin mukarrin al-muzali akwai riwayar abdullah bin mas'ud akwai riwayar abdullah bin abbas al-bahru akwai riwayar abdullah bin amr wanda shine yazo cikin al-adab al-mufrad akwai riwayar jundub bin abdullah al-azdi wadannan sahabbai sun ba da labarin tsarin da wannan mutum wato abin da alimar bukari yake nufi a nan shine kada mutum ya kuntata wajen addu'a ka zamanto mai roƙon allah rahamar allah ba mai kuntata rahamar ga wasu ba sai hadisi na ƙarshe حدثنا جندل بن والد الثعلبي قال حدثني يحيى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب الأصيدي عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر hadisin abdullahi bin umar mun karanta shi a baya abdullahi bin umar yace sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru Allah fil majlis na ji manzon Allah yana rokon Allah gafaran Allah a majalisi ni aka marra sau dari yana cewa rabbi ghfirli wa tub alayya ya Allah ka gafarta min kuma ka yaje min warhamni kuma ka yi min jin kai innaka antat tawwabur rahim lalle kai mai yawan karban tuba ne kai mai yawan jin kai hadisin ya inganta wanda mun karanta hadisin takwas. amma al-Imam Bukhari ya sake kawo shi saboda ya nuna mana ba laifi bane don ka roki Allah rahamar ta kai kadai wannan misali ne ba laifi bane gama manzo Allah ya ce Allah ka gafarta min ka yafe min bai shigar da wani ba saboda ka don ka roki Allah wata rahama ma kanka kai kadai ba laifi bane eh, kuma ka shigar da wasu cikin addu'a shine eh, abin da aka fi so amma kamar gafara gafara ba mai yin da sai Allah saboda ka ka roƙa ma kanka kai kadai ba laifi bane kana iya hadawa da wani wanda yanda manzannin Allah suka yi kamar yanda Allah ya ba da labari a cikin alqur'ani annabi Ibrahim yayi ya roƙa ya roƙa ma kansa gafaran Allah ya roƙa ma musulmai gaba daya haka nan annabi Nuhu alaihi salam so ba laifi bane don ka roƙi Allah gafaran Allah ma kanka kai kadai ah, kuma ba laifi bane zaman to ka shigar da wasu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dadin abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك